na sani bana cikin mata masu rabo a duniya bana cikin mata masu nasara a rayuwa kaddara ta yi gaggawar zuwa min ba tare da na shirya ba bana tunanin zai iya rayuwa ta jin daɗi irin wacce na yi a baya na yi nadaman kasancewa ta mace mahaɗin ta. don allah ki na kuka na sani idan har bakin ciki ya maka yawa a zuciya ka kasa karban azabar da take maka to tabbas ba zan ƙara ganin ka ba kada ki faɗi haka farin ciki na da ka tare fi ka min ƙarya wake ne ke damun ki ne hauka da rashin hankali ko ciwon kan mahaifi na yi to ke ce da alhakin haka wai sa bakin ki a cikin wannan magana na yi shiru amma ta sani idan har ta kashe ka ni ma sai na kashe ta mahaɗin rayuwata when love takes you to your wrong place you become discouraged fear and full like a rat in the middle of cards. SD Creative TV presents a triangle love story. Mahaɗin rayuwata. Ba zan guje ki ba, haka zalika ba zan yaudare ki ba. Na yarda na kuma gamsu da soyayyar da ke tsakani na da kai. Ki mun shiru munafuka kawai wallahi sai na yi maganin ki. Ke har kin samu dama kina dafa ma miji abinci ko? wawu ya sha shasha wanda ta san daraja aure mu za ki zama da mutunci da kima idan mutane wannan wani irin mulakanci ne ta ya za a ina miki magana za ki fito ki barni a cikin daki wani irin rashin hankali ne wannan rafi dan Allah ka rabu da ni rabu da ke kika ce eh mahadin rayuwata two sisters are ready to fight for the love triangle battle mahadin rayuwata the journey of jealousy and rivalry selfishness gratitude nayi jijante jealousy, rivalry, all in Mahadin Yuata, a web series worth to watch. Mahadin Rayuwata. Bakin ciki ke so ki mu, ki gaya mun inda gidan ɗaya take ke bari wallahi tallahi in ka tsallake cikin nan gurin sai na yi maka iwon kwarto kamar ya ba kai ka ɗauki kuɗi na ba ba wanda ya biyo hanyar nan wanda ya wuce kai saboda haka kawai malam ban kuɗi na wallahi ban zanta ba amma kuɗin naka wanda iri ne me yasa ka zalunce wanda yake son kasancewa tare da kai amma ki yarda cewa ba za mu ji daɗi ba Allah ya taimaka ya kawo lokacin da mu ma za mu tafi an ce ki rabu da ita ki rabu da ita ke ya ce da ba ki jin magana me riba gulmar da kike yi wallahi babu amma jin daɗi nake idan ne gulma mahadin rayuwata anya zan iya zuwa na gane kaina abin da zai hana ni sukuni tab wallahi ba zai yi ba story screenplay and produced by Najib Marubuci executive producer SDK and directed by Abdul SD <gasps> Abba Mahadin rayuwata coming soon